nawa ga wata sha takwas ga watan hudu shekara dubu biyu da ishirin da biyu miladiya in ji malaman tarihi za mu ansa tambayoyi na wannan wa'azi na ramadan da muka yi muna fata allah shi taimake mu to mi tambaya take cewa darasi na nawa darasi na sha biyar to mai tambaya na farko no. shi eh, yana son a ɗanyi robas ne baya a ɗanyi mai ƙarin bayani game da wata aya da ka fassara malam a cikin tafsirin da aka yi na suratul hajji somani na farko a cikin ayan nan ina jin ta biyu ko ta uku da farko ya nasu in kuntum fi rabbin min al-ba's fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin wa ghairi mukallaqatin linubayyana lakum wa naqirru fil arhami ma nasha wa ila ajalin musamman summa nukhrijukum iblan to a wannan kalmar ce yake so a fassara mu ita yace domin ya ji ka fassara ta a matsayin jam'i nukhrijukum iblan din na'am eh shi kuma yace ya ganta kamar matsayin mufradi ce na'am haka ne yace summa nukhrijukum iblan ya ga kamar nukhrijukum din nan iflan din nan mufaradi ne to kuma ya ce ya ji kamar na fassara shi a matsayin jam'i haka ne ko to ba kuskure aka yi ba matsayi ne na jam'i ɗin a ƙa'ida ta larabci akwai abun da ya zo a matsayin mufradi wato abin da ake nufi mufradi shine kwara ɗaya amma kuma ma'anar jam'i ce akwai abin da kuma ya zo a matsayin jam'i amma ma'anar shi guda ne ina fata an gane so akwai wani da ya yi tambaya makamanci irin wannan a can baya ina ga can eh, bayan azumin nan ne ina ga lokacin komin kai goma to amma shi abin da ya sa ban ce komai akan shi ba kamar yana ganin gyara ne a wajen fassarar mali hazar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaqi yace daga nan al aswaq nan jam'i ne haka yake kuma jam'i din ne so amma tun da wannan ya ce yana neman ƙarin bayani to akwai bukata a yi mashi ƙarin bayani shi ma wancan abin da ya hana in ce mashi komai saboda yana ganin kamar shi a wurin shi gyara ne ya gani to kuma tun da iyakar fahimta shi kenan sai a bashi tun da yana ta karatu in ya karatu kila ya gane abin yau da kullum kamar yadda ya ce sun manu kurjukum iblan da aka ce wani nuqirru fil arhami ma nashau ila ajalin musamman wato muna tabbatar da ku a cikin mahaifa yadda muka so ila ajalin musamman zuwa lokaci abin ambato shine adadin kwanakin da za ka yi cikin cikin mahaifiyarka kafin a haife ka sai Allah ce summa nukhrijukum sai mu hiddo ku ku al'umma shin al'ummar duniya in sun haɗu jariri ɗaya ne ko jarirai ne da yawa to kaga tunda aka ce summa nukhrijukum mun hiddo ku lan a matsayin jarirai jaririn ɗaya ne a rubuce amma yana nufin jarirai a larabci ina fata an gane kamar yadda aka ce awit tabi'ina gairi ulil irbati minar rijali sai aka ce awit tiflil lazina kaga a tiflu ne jariri ɗaya ne amma sai aka ce allazina lam yazharu ala auratin nisa'i ina fata an gane a tiflu ba jariri ɗaya bane to inda ɗayan ne da gaske cewa zai allazi amma sai aka ce allazina kuma sai aka ce ba a ce lam zahar ba sai aka ce lam yazharu eh kusa ne baya kaɗan ina fata an gane kenan shi wannan mufuran ne amma mi bi ma'anar jam wannan tambayi to bari mu faɗaɗa ta sosai tunda akwai ɗalibai na ilimi karanta mana ce amanar rasulu Amanar Rasulu bi آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli. Ya isa, da aka ce amanar rasuli bi ma'un zile ilaihi min rabbihi wal mu'minun annabi da mu'mine sun yi imani da Allah sai aka ce kullun dukkan su da annabin da mu'mine sai aka ce kullun amana billahi me yasa aka ce amana ai amana mufradi ne ya kamata a ce kullun amanu ina fata an gane da aka ce wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika hum ai amanu aka ce amma can sai aka ce mi sai aka ce kullun amana billahi kaga wannan amana din a rubuce mi ce ɗaya ce amma tana nufin jam'i ne ƙara mashi ya ce sayuhu zamu da jam'u sayuhu zamu da jam'u wa yuwalluna dubur aka ce sayuhu zamu da jam'u da sannu za a rusa taron nan na kafirai kuma wa yuwalluna dubura abinda ya kamata a ce wa yuwalluna al'adbara saboda jam'i ne ai addubur mufradi ne adbar shine jami'in shi kamar yadda aka ce iyaskafukum iyaskafukum yakunu lakum wa iyuqatilukum kai wa iyuqatilukum yuwallukum ladbar wa iyuqatilukum yuwallukum ladbar ashe al adbar shine jami'i na dubur amma sai aka ce sayihu zamul jam'u wai walluna dubur da haka nan dole ka ce su din za su juya baya wannan addubur din yana nufin adbara ne kawai ina fata an gane ga karatu da muka yi yanzu yanzu ba wuce aka ce ula'ika yujzauna al-ghurfata ula'ika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama aka ce ula'ika su yan aljanna yujzauna al-ghurfata za a yi masu sakamako al-ghurfata da daki al-ghurfa daki daya ne to kai kana ganin duk yan aljanna za a hada suna ba su daki daya ai Allah ya faɗi ma da yawan za a basu don an ce fa'ula'ika lahum jaza'u dhi'fi fa'ula'ika lahum jaza'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminu kaga ghurfat jam'i ne na gurfa dinnan, to ashe da aka ce zaunar gurfata dole ka tuno lakini ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun lahum mabniya ashe jam'i ne har ma aka ce ɗakunan wasu saman wasu mm. amma algurfata yana nufin ɗaki ɗaya amma nan ɗayan nan da aka faɗi ba yana nufin ɗaya ƙwara ɗaya ba jam'i ne amma idon kami ya gani ɗaya ya gani ina fata an gane mala'iku ma aka ce waje a rabbuka waje a wal malaku sofan sofa wai almalaku mala'ika ɗaya ne ko da yawa ɗaya ne me jami'in shi almala'ikatu ina fata an gane amma sai aka ce waja a rabbu karen nan ubangijin ka zai zo wal malaku da mala'ika saffan saffan sahu sahu ashe wancan wani malakun jami'i ne ko ɗaya ne zai zama saffan saffan sahu sahu da haka kenan ana samun abu ƙwara ɗaya ne amma mai ma'ana shi jami'i. dan jam'in jam'in malaku shine hal yanzuruna illa yahumullahu hal yanzuruna illa yahumullahu fi zulalin min al-ghamami wal malaika kaga wal malaika jam'i ne na al malaku din can amma can wal malaku da aka ce jam'i ake nufi amma a rubuce ne ina fata an gane al'adu maki nawa ne daya menene jam'in shi a'da'u ina fata an gane al'adu ana nufin aduwu kan maki daya hmm. a ada'u kuma makiya hmm. amma sai aka ce ya na kulla sai hatin ya na kulla hatin alaihim humul hazar hum kaji sai aka ce su munafukai humul adu kaga hum ai jam'i ne kamata a ce humul a ada'u makiya ne hmm. amma sai aka ce humul adu wannan al'aduwun ya gwada maki ɗaya amma ma'anar shi mece ce jam'i ne dan ya ce in yaskafu kuma ayat dazu da nan yas yaskafu kuma yakunu lakum a'da'an in yaskafu kuma yakunu lakum a'da'an ashe a'da'an shine jam'in shi amma nan al'adun wannan yana rufin jam'i ina fata an gane ƙara masa innal muttaqina fi jannati innal muttaqina fi jannati wa nahar menene jam'in korama wai anhar amma sai aka ce innal muttaqina masu jin tsoron Allah fi jannatin suna gidajen aljanna sai aka ce wani harin da korama amma ba yana nufin korama ɗaya bace don wata aya ta gaya mana masalul jannatul lati masalul jannatil lati wa'ida muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar da'amuhu wa anharun min kamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffi ba korama daya bace anhar ne ko ba ta take ne tambaye tambaya mabudin ilimi takenta kenan tambaya <coughs> mabudin ilimi ashe da aka ce innal muttaqina fi jannatin wa harin a ido me ka gani korama daya amma tana nufin korami ne ba tana nufin kwara dayan ba ina fata an gane daifun ba nawa jami'in shi duyuf amma sai aka ce waje ahalul madinati waje ahalul madinati shirun. Hmm. ala in haula idhabi fala Na kaji mutanen annabi lut waje ahalul madinati shirun. da yayi baki sai mabannatan nan masu neman maza suka taho suna ta murna Ƙala, shi ko annabi lut ya ce inna haula'i waɗannan baifi maimakon ya ce duyufi baƙina ne sai ya faɗi mufradin amma wannan mufradin yana nufin jami'i ko ka manja an ce wa nabbi'uhum an wa nabbi'uhum an daifi ibrahim kaga daifin bako ne amma aka ce wa nabbi'uhum ka ba su labari mana an daifi ibrahim a mashi haka kawai ta yi ƙara mashi in ta tuba ilallahi in ta tuba ilallahi faqad sagat kuma. wa in ta alayhi fa in Allah huwa maule mm. wa jibril wa salihul mu'minin mm. wal malaikatu ba'da zalika zahir kaji Allah da ya ce in ta tuba ilallahi da Allah ya magana mataimakan da zai kawo ma annabi sai ya ce wal mala'ikatu da mala'iku ba da zalika bayan haka maimakon a ce na sai aka ce zahir shi ko zahir yana nufin mataimaki daya don Allah ce wa kana al kafiru ala rabbihi zahira zahir yana nufin guda daya amma nan wurin ana nufin ne jam'i ne qul du'u allazina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من زهير زهير din yana nufin mataimaki dai amma can da aka ce wani mala'ikatu ba da zalika zahir din jam'i ne fa in ibna lahu فإن لبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا yace fa in dibna lakum an shay'in minhu nafsa yau tambaya ɗaya ma za mu karanta ta ishe mu wannan ita za mu karanta yace fa in dibna lakum an shay'in minhu nafsan aka ce idan sun taimake ku da wani abu su waɗancan kenan da aka ba sadaki amma sai aka ce nafsan maimakon amfusan don nafsan mufuradi ne hmm. ina fata an gane amma sai aka ce nafsan yan wuta da suka ga bala'i lahira ca suka yi na min shafi na min shafi'in hmm. wala sadiqin hamim ce na min na yau fa bala'i ya sami mu bamu da masu ceto wala sadiqin kuma bamu da aboki da Allah duk yawan su aboki ɗaya ya kamace su asdiqa ya kamata amma sai suka ce wala sadiqin wannan sadiq din yana nufin asdiqa jam'i yake nufi dole ina fata an gane a karatun da muka yi na suratun nur mun yi magana ai wanda ya zargi mace mata muminai me Allah ya ce yi masu wallazina yarmunal muhsanati malam ya tun. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدا والذين يرمون والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدا ومسوراري ونن كراتون شاكي والذين يرمون yarmuna almuhsanati waɗanda suka zargi mata muminai da cewa waɗannan matan mazinata ne suka yi musu ƙazahi kenan sai aka ce sun malam ya tubi arba'ati shuhada a basu zo da shaidu hudu ba mi Allah ce ai masu fajliduhum ku bulale su samani na jalda bulala tamanin to ga tambaya jam'i ne waɗannan mutanen da aka ce wallazi na yarmunal musanati sun malam ya tu bi arba'ati shuhada fajlidu hum ku yi masu bulala jami'i ne mutanen ko ba jami'i ba sai aka samu mutum tamanin suka yi wannan kazahin to shi Allah ce ya masu bulala tamanin kowa nawa zai samu ɗaya ɗaya to wannan tamanin ɗin nan da aka faɗi ba tana nufin tamanin ɗaya ba ne jami'in tamanin ne kowa tamanin din shi daban amma sai aka ce ku yi masu bulala tamanin tambaya ashe dole in an tashi in an tashi in bulale kowane ɗaya tamanin zai amma sai aka ce ku yi masu bulala tamanin kenan sun kai dubu wani ma bai samu ina fata an gane to akwai abun da a ƙur'ani ma Allah bai kawo jam'in shi kawai mufradin yake kawowa har ai ƙur'anin a gama kuma ana nufin jam'i mu ɗauka ƙasa karanta man sabbaha lillahi ma fi samawati sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi lardi Allah ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati abin ke cikin samai, kaga as-samawati jam'i ne ko mufradi as-sama'u shine guda ɗayan shi sai aka ce abunda ke cikin samai ga baki ɗaya sun yi tasbihu ga Allah sai aka ce wa ma fil ardi da abunda ke cikin ƙasa amma al-ardi din nan yana nufin ƙwara ɗaya ne a rubuce don al-ardina ya kamata shine jam'in shi amma sai aka ce sabbaha lillah ma fi samawati wa ma fil ardi kana nufin abin da ke wannan ƙasar guda ɗaya shi ya tasbihi don Allah ya ce ma ƙasan ma dai bakwai ce wa min al ardi mislahunna ƙasai ma bakwai ne da sama take bakwai amma wannan da aka ce wa ma fil ardi yana nufin dukkan ƙasan ne akwai yusabbihu lillahi ta mata ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi larudi kaji abin da ke cikin sammai da ƙasa duka sun yi tasbihi to nan ƙasan tana nufin ƙasai ne ga gaibu da Allah ce qul la ya'lamu man fis samawati qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'asun Allah ce qul la ya'lamu man fis samawati to maimako a ce wal ardina sai aka ce wal ardi tana nufin kuma jam'in ko kana nufin gaibun nan ce kawai bai sani ba ta duka ake nufi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'asun saboda haka shi ma wanda ya ce aswak jam'i ne tabbas ko shakku babu amma idan ka ce mutum ɗan kasuwa ne ko kasuwa goma yake zo baka ce ɗan kasuwanni ne <laughs> na fata an gane shi yasa a ƙur'ani ma ba a kawo mufradin kasuwa ba haka ƙur'ani aka gama ko kaga an ce suk suk shine kasuwa to ko kaga suk a ƙur'ani ita ba ma kasuwa take nufi ba ƙwamri take nufi amma an kawo al'asuwa ɗin وقالوا ما لهذا الرسول وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الدعام ويمشي بالاسواق Allah ya ce wannan wani irin manzo ne ya akulu da'ama yana cin abinci kuma wa yamshi fil aswaqi yana zuwa kasuwa to in ka ce yana zuwa kasuwanni haka fasara take amma abu ɗaya ne dai zamu tambaye ka dan adam shi kadai yana iya shiga kasuwa biyu a lokaci daya ina fata an gane to da haka in ka fassara kasuwannin ya yi daidai amma ka sani wanda ya fassara kasuwai duk abu ɗaya ake nufi ina fata an gane tambaya da haka in aka ce suk a ƙur'ani ma haka ya ka gama kwamri ake nufi kama aka ce rudduha alayya rudduha alayyi. fada bi masa han bisuki wa la'ana fada fi masa han bisuki wannan suk din ba kasuwa bace kwamri ne كزرع خرج شدعه كزرع خرج شدعه فآذره فاستجلد فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار kada aka ce fastawa ala suqihi kwamrin shi ne nan ba kaso shi bace ina fata an gane tambaya mabudi ilimi kai ma ba haushi fa kana da irin wannan abun sai na zo na ce da ni da misali bari misali da aramma sai na ce ni alhaji suleiman mai tafsiri ya bani naira dubu shi kuma aramma ya ce ni ma ya bani nerori dubu tambaya farko kudin nan ba su zama adidi ɗaya ne ba mu to yanzu ni in na ce naira dubu akwai wani da zai gaza ganewa da yake naira na faɗe ta a matsayin mufradi ba jam'i ba na ce naira dubu yaban shi ko arama ya ce nerori dubu yaban duk magana ba ta zama ɗaya a lokacin da na ce naira dubu dan ban ce nairori ba ya zama ba haka ba ne ina fata an gane zan iya cewa wannan makarantar muna da ɗalibi ɗari biyu wani kuma ya zo ya ce muna da ɗalibai ɗari biyu akwai wanda zai gaza gane ɗaya ina fata an gane a ga mai shayi nan tsallake sai mu zo ni da malam bishir mai kwamfuta sai ni in ce a fasa man kwai uku shi kuma ya ce a fasa man kwayaye uku ni nawa za a saman shi kuma nawa za a sama shi tambaya ka san wanda an za ka yi karatu na izu guda duk inda daidai take shi ba ita yake saurare ba eh, abin da yake jira an ji wani abu shi kuma zai yi hukunci ne da gwargwadon iyaka ilimin shi ina fata an gane daga an kira shi an ce mai kaza jam'i ne kaza mufradi to yana nan ya kashe kunne yana jira ya ji ko zai ji wani abu ya magana ina fata an gane to shawara ta shine in dai malami ne kaji yayi magana to kakkace gyara kaji da farko ce mai kawai kana da tambaya ta yiwu ya zama da gasken gyara ne ai mutum ne zai iya yin kuskure zai iya zuwa faɗin abu ma ya kuskure wajen faɗin shi ko kuma ya zama kai kana ƙasa da shi ma Allah ya fahimtar da kai wani abun da shi ɗin bai fahimta ba ina fata an gane amma idan ka ce tambaya ce ka yi shi kan shin zai yi adalci ma ya ce maka lallai wannan abun ban kula ba kai ke da gaskiya tana iya yiwa kai ɗin kuma ka ji wata ƙaruwa ashe kai an wuce abun da ka sani ne tambaya ba wata rana na buga misali bai. in aka ce ƙala mutum na waye magana namiji ko mace ah, ƙala fa duk wani ko dan sabuwar daukar fasara ya san ƙala mutum ɗaya ne ya magana kuma namiji ne amma muka ce wa ƙala niswatun fil madinati atul azizi wa ƙala watun mata suka ce amma ƙala aka ce ba a ce ƙulna ba ma ai tunda mata ne ƙulna za a ce kamar yadda can aka ce ƙulna hasha lillahi in aka ce kalat mace nawa ta yi magana namiji ne ko mace amma aka ce kalat rusuluhum afillahi shakkun maza ne kuma manzanni ma amma aka ce musu kalat kakani allazina la yarjuna liqa'ana jam'i ne amma me yasa aka ce wa qala allazina akwai wani dalili na ilimi karanta masa wata raljibala ta ha? wata raljibala ta hasibuha jamidatan wa hiya tamurru marrasaha wata raljibala aljibala jam'i ne ko ba jam'i ba jam'i ne na jabal amma sai aka ce mai ta ha, dan me aka ce mai ha kai ko a sanin kai ha mace ce ake ce ha hmm. aka ce kuma jamidatan sai ma aka ce wa hiya tamurru hiya aka ce ma aljibal din hmm. akwai dalili na gairul uqala hmm. tambaya mabudin ilimi muna da sauran tambayoyin ne a ƙara ko guda ɗaya ko biyu ko mu bashi sai gobe sai mu rika ɗaukar tambayoyi guda biyar biyar alramma ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا قبلنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم الفاتحة